alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah wa sallallahu ala nabi muhammad wa alihi wa sahabihi wa sallama tasliman an bi karaten duka ala jayi ala rabbe da kan na ala hina da kan ana ala fasaro kan ana ala sonandiro kan ana nemo dambaloro kan abon nemol be warma kono karaw nemo anen karandiro anen kawando anen fatuwa wa kuran dala da na kisar anin ne ma'anin barka na sabu ma ba muhammad men yin dina kendo na daga dino kalon ko sabara kalon anin lamura na yin kalon da ala da na nara din ba na ka da kendo don da sura da ta ga janna alkama to da dala da na fara sun saman da abin la lo kila sura kan balo kan fawaka ka fa kisan na manufa da ala sun fa ka kafan ne ka da ajan o ko en mbara ɗan na fana duna ala si kandande kana fili kana badale kana fo kana tiña sima koraren ni ɓe arjala on koraka continue na wala oɗumon ɓe waɗa ɗa tannin koronto jam karo tellulu joni karo 2009 ɗumolon sawonda mandin kaba kanuma jara kanuma dala e eh, gambia oto mon ɓe wala meɗo wala na hadisa wala hadisa juma suna sunanoti ibnu maja hafiza ɓe bundamede almasajid ol jama ar jama'a ni misiro jama sal oni jama saldulalo mboho bundalo amda jamol la ko mboloto karan alaa karan sae yanni kala ten to kala je kala ɗana kesana nemani baraka na ma annabi muhammad man ni na ken ɗo natan ka dino kalon kusawala kalan nin kalan ɗo ne lamoyo mbe ala dana nala dimba nala saɓe kenda la sila kendeta jande alkenlote o kolan mbe ala dana fala simmanta ben aylo kiɗa ala silo kan ay mballuo kan e fawo kan fa ko ala sen na man fara ala fa ka fa no ga ɗon da arjana o koran be alaada anna men bina ala si kandande kana fili kana badale kana fo kana tiɲa si ma ya kola ala hmm. hmm. ne den arijana wo kola ka continue nowolata de ma katten toon ni jeeɗo nen duwa ñimake lamala ñimmaɓe allah lamore ñimmane lamore ña ñimmala anen lamore fen ñimala naatalen londode anen lamore ɗen ke añima naatala islam forum imam ɓagal sofana ka formo ɗum kew be kondon biri arsia ga seedi sadio sule jogo gambia ani lamoylaɓe ɗaɗa mofin ɗum mokkoɗo kewta nin musolɗo ɗinnoɗa nin keɓalɗo ka duwa ɓe ñasoro ni fansoro ni hani fensoro anin konno diyasoro dunani lakira o koran kontimene wala tan nin kono ɗon jade karotillo jun 2019 dumalon manden kaaba gambia bakawsiya şey. be kiɗaɓe ndolen sunanoɗo bala bunda tan janto jamon la ko babun karahiyatun nakhamati fil masjid imamo e ko sunano ma ibnu e majah hmm? akoye nungi fayo konno ɗo jamoɗo jamoɗo kana nungi o fay jee da jiol kana oke koye norol fay fo men kamolu ñambo kana oke jamo hadisa ke kemowla tan woranin kelen jan e ko قال حدثنا محمد بن عثمان العثماني قال أبو مروان قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب قال عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف قال عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري قال أنهما أخبراه إفلو أكبر أن سوكو كلا ما رأى أن خرجنا أن نجي في جدار المسجد من بلولا فإنسوبلا فتنا ولا يمدوك حساد أفوان كل مودا برو ولا برو فحكها أيون نجي وكرو كرو لإنسوبلا Hmm, kira ko sɔmi aw kɔrɔ a kala kira fɔ ɛdɛ atana hama ahadukun n'ale dɔw tuma bɛ a nɔ fɛ la fala yɛ tana na namu kana nɔ fɛ kibla wa jiha nyaa tɛ nɔ la jaamu nyaa tɛ la wala ne ta fɔ la ko kɔn nyaa la ba ala kata lori nyaa tɛ la wala a kana a nɔ fɛ a yi amina bolo b'a kari o la wali ya bu ta fa yi an si ma la mara la aw ta ne mɔ tɛ o la ta kadami fi wala sɔn o kɔrɔ dafa tɔ ale sera mara sun ɓaatumo jamolo kono basata jee kapitati jee jeman sinani imam bouhari no musidme ñin hadis onata bouhari a fo hadis a kemnan nin kono ton jano musidme a fo hadis a kemlol tan ni sen jon hadis a kemolola taw woro nin fure bon maji hafise ko haddasana mahamadou bon tarifi kar حدثنا آيد بن حبيب قال أنا خميد قال أن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن نجي في طول المسجد عمرة البوكار faqad ba kan fada de hatta marra du fanya wuleda fajatu umar musona ta kan nal anta madalla saro be madalla sar musona ta fa hakkatu fa anato nun jiyo koro koro wa jalatu makana ayadla ga khalufan khaluqa khalu kuma cura fen sirama kaje senande kaje serande fa kaso kiya kuma asana hada lanyin bidata ba manyin na bidata bukhari ya aga in hadisa bukhari fana do hadisa kama ya ne anen lolun jam hadisa kama waro ta waro ne saban jara hafiz wa hadis ibn majah bi sunna karam lade hadatha mahmud bin rumah misli qala أنبانا ليس بن سعد قال النافع قال أن عبد الله بن عمر قال رأى رسول الله كلا جاك النخامر كلا ننجي في قبل المسيح جامعة تلبو كرغا وهو كلا يسلى بسلكا بين يدي الناس مولي نياتون الله فحكى فحتى حيا كرو كرو ثم قال وكاك هنا تون سلفا من سعد أبو رسالو إما لك ديا فاكو سالو كنا بارن دون لو انتتنا دي يأكو إن هذا قال دوكنا إذا كان في سعد نمم بسالو كان لا أركض قبل وجه مارين ياتلن بلادو فلا تنخامر manna ahadu kal do kan kana nin jo fay tibla waja nya to fi sad na ba salo kono bukhari fa muslim ya fa bukhari fa hadisa kemno kemna na حديثا كما روى تاور الناني حافظك حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال عن هشام بن أورا قال عن أبي قال عن أيسر قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حك بزاقا في قبلة المسجد حك بزاقا كلا من جيوبه في قبلة المسجد جامع برا بخاري يافان مسلم كما نورو لورو كما لولتان ناني كنون دور يرحمه الله ورضي الله عنه لندو لبندا bunda tanni kelenjan baabu an nahi an insadi ɗaw e, walo fil masjid ago e, jamon law ko bunda ɗo tanni ke baabu an nahi molu fotande an insadi ɗaw e, walo ka fil fonlo kankula fil masjid jamon kono ɗon fil tema jamon kono ka kankula jamon kono kama fili da kana o fili fɛn kan kula mu ko kare ko ala kun ko do ala daba don da sira kan ye kare kala te ran jɔ da sira kan kare ko ten ani ko wo bondun dala ala kare la maji dole a fɔ ani ala kana o kan kula mu ko ni si fa la kama wɔɔrɔ ani lolo lulu dɔ ko ibn majah sunan do قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكان قال عن أبي سنان سعيد بن سنان قال عن القمر بن مرسد قال عن سليمان بن بريدة قال عن أبيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل موكو من دعا إلى الجمل الأحمر نمي كيلو كان كلاك نيانكم ولا ولا فقال رسول الله ولا وجدته تاجر أرمي كناتي ay ko almam momo ɓe ay kanko laro ke kan ñonkomo wulong ala comme anna ñonkomo ala fulde anna ñonkomo wulong falsina ñonkomo fulɗa e to bonna soro kela kalmi kanaji innama bonnetel massage jamonlolima fen kan bonnet yalolahom jamonlora kula kan womanke kankularo ɗulaɗo musiganaɗe adisa kemolo tawolonnenonoɗor adisa kemolo tawolono woro hafisoko haddasa mahamadu boro قال أنبانا بن لحية محاولة قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا حاتم بن إسماعيل جميعا عن ابن أجلان قال عن عمرو بن شعيب قال عن أبيه قال عن جده قال أن رسول صلى الله عليه وسلم كلام الفرند أن إنشاد الدالة كشف لشون كان كلا في المسجد مثل حديث حسن حديث كما رواه ورن ورولا قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة بن سليح قال عن محمد بن عبد الرحمن الأسدي أبي الأسود قال عن أبي عبد الله مولى سدار بن هادي قال أنه سمع أبا هريرة يقول samira kila da kula ko man sami radio ni moye momoye dala dalata ka fili shon kan kula fili masjid amma kan fɔlɔ ko a safa ko lahara dalahu alayka alaka na kana de kan almi ɲa kana je final masaji ka dun ɲin je ama lam tubna melo le haza radio ya la kan kula ro imam sun ya ko kemololu taworo ɲin bunda tan ne fula han jamon la kodo de babun as-salatu fi atan al ibil wa murahil al-ghanami as-salatu ka salatu fi atan al ibil nyon ko ma ñon koma nyon ko ma koma la to wa murahil al-ghanami sa jiyalla koro to be me son la bon fana de be ɗo ɓe mesen sididla walla e kanta la walla la tata dula to hadisa woro la ta wora anin sey hafizo ko ibnu maja sunanor حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون عن حول محولا قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف قال حدثنا يزيد بن زرير قال حدثنا حسام الحسان عن محمد بن سيرين قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله كراني ما بقاكو إن لم تجدوا نال من دلاسرو إلا مرا بدرك نفبي عن لسد الله واتانا الإبراني ينكم لسد الله فصلوا أدعو سسالوك في مرا بدرك نبي مثل سد الله ولا تصلوا على كنا سالوك في آتانا الإبراني ينكم سد الله حديث صحيح Hmm. on kon kooroto eɗal adlaaɗo siyomolo حديث كم ورتاورا نكونند حافظ وك حدثنا بكر بن ابي سنبه قال حدثنا حسين قال ان يونس قال ان الحسن قال ان عبد الله بن مغفل المزني قال قال النبي صلى الله sallu al sisal fi mala bidilasan biyan lasirillat wala tu sala kana sa fi atan ibru nyankomo lasirillat fa ina kadu nyankomo kulakati yetol dada mina shayatin shaytanol lella nyankomol min shaytanol nin jinol lemu hadiso nin sahihun حديث كما تورو قال حدثنا بك بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا عبد الملك بن صبر قال بن معد الجهني قال أخبرني أبي قال عن أبيه قال أن أساسا قال لا يصلى موكنا سالي في آتان الإبل يوم كورولو ويصلى بموسي سالي في مراحل قدام بين مثلا كانت حديث حسن صحيح kanin saba babu addu'a ɗan da dukkanin masjid ne ba duna jama'a da e ka duwara mai kara isi e duwa ne ba duna jama'a حدثنا كم روى تاورون كن قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وأبو معاوية قال الليث قال أن عبد الله بن حسن قال أن أمه قال أن فاطمة بنت رسول الله قالت كان سوكلا كلا يما إذا دخل مسجدنا جامعته نبني يقرأ بسم الله والسلام على رسول الله أقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك akola fana be dina jamal Wa wasalamu ala rasulillah ma salawata ni be dina jamal allahuma yasfir wale zunubi si junubo kafin na junubo wafta li abawar hana ila nemo bunda sa yelani wa idha nan kira da fi na jamar kono kala ka wa wasalamu ala a kasar kiran alam ola alama solo na kasar kiran na yasfir kafin. Wa si junubo kafa wafta li abawar fada ila fanda bunda sa yelani sahi usati don ko mo kana alama solo ke jamal kila fon ka ki yana be dun yana molta ko mira da kula ba o sa si sabar da ba jamon to alama salamu na balade kila dun fon ka ka dun dona dun da ka sala fam ka fon kondo hmm. ya sabare alanya pondo alama de ta kama warola ta warola nin kilin ne be dun na jamo do yare ka alama salon ha ba ka sun dole man balawra antoro ko mo jamal kana ke sabaru ya isalo e kilen sa ke jama salo e fiar duwa e kilen ke jama duwa barakara alama salo e kilen sa ke jama sa ke حديث كما رواه وولان فلا قال حدثنا عمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينان الهمسي وعبد الوهاب بن دحك قال فلوكو حدثنا اسماعيل بن اياسي قال ان عمر بن غزيادة قال ان ربيعة بن ابي عبد الرحمن قال ان عبد الملك بن سعيد بن سويد الانصاري قال ان ابي حميد السعيدي قال قال رسول كلا بنكيتا كو اذا دخل احدكم نار دوكم دون المسجد جامعكم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم salo ke e salama simole ko ko asna duwa ke allahumma iftah li ababa rahmatika wa inna iyahu ala ila ila kairo bunda ile wa iza kharaja nim membe bola jamo ko na kono falyaqul asafo ala masalo ka allahumma inni asaka min fadlika ala mbeda ne lafsa mandala imam muslimin hadisi na ke mawla tanin saban jawto hafizo ko ibn majah sunano mari hadisa kemaro tawro nin sama حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الدحاك بن عثمان قال حدثنا سعيد المقبري قال عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد نالكم نجامكم فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما ولا يقول عسى اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج نبي في فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أي سلم ولا يقول عسى اللهم اسمني سنتك من الشيطان الجنسي أنا كل رب فولا على النعمة دينك أبرس keɗan men dankata iyantan kala hadise en sahih oɗo sasa ni a jowa ñawoña alama salon de tenata jaman kono bihi yurtaman zikra jamilun wa yudar lon ɗo ɓunɗa tan nin nane jañi jamon lakkuwoɗo babu almasi ila salati sain kata ka jamowole marché waɗan silla tamuto ala sirata kala salawte jamuto hadis hakkima wuro tawrola nin nane hafiz bakar bnu maja sunan omar be sunna karan lade haddasana bakar bnu abi sheba qal haddasana abu muawir an amas qal an abi salih qal an abi hurairata qal qala qala rasul kila bankira ko ida tawadda atuko naldo kon sajjemodal fasanawde nas asi sajjoji bedande summa dal masi o kadata jamoɗo la yanhazuhu femma mammande illa salatu namanke salode la yurida mallafi fenna illa salatu namanke salode lam yakhtu wata sin wutula khatu wata sin wutula illa rafahu la fa'al sa qur'an biha wasin wutula darajata su da jodiya wa hatta al sibu indwake anhu akan biha wutu wa sabula khati adam futun da junubo eh ne sin wulin darajo a janar makaman ne sun la bankoro bin jiri ya bara wulin barajo darajo ya jin fujan hatta an fo ya da khulafa da almasai jama'an kono luŋolu noode salwa sallam fa ida dakhala almasjida na dunda jaman kono tumo men na kana amale dunda fi sal salo kon da salo kon ma kana da sar ma da salo ta bi wala muda wadano kira mitin mu an ida fura da jannin sallon do tema lo mitin mu be mu salo da salo lo ndi dalwe ale salo funa kem leti lulu salo ko la janna albo eh, duwa da kala anan janna alwe na filo fon ko funa mitin mu anda itila mitin mu an jannin salo tema ila mitin mu salo ko la mitin tanna na be mu da sa mu do mitin tanna no be ma da ma fundi jamon kon ila sarjo mantinya salo ibol baton kan ibe salo pro kamol ko han bi de salo kon bukhari hadisa kima tawar wala ni waron jam حافظه ابن ماجه سنن مالي حديثة كما لو تاور لنن لولو حدثنا ابو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال عن ابن شهاب قال عن سعد بن مسعب وابي سلمة قال عن ابي هريرة قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت سادني سلولون دي فلا تأتو هل كان تسلولا وانتم اتلتم اوتم اوتم اتلو تسعون لنن تريابا واتو هل تأسلو كان تمسون لنن تامو وعليكم بالي السكن sondomo sondomo tenkon ala wala kon fo ala tenkon la a sakina al tenkon ala yi sondomo kana to la janjan e fon be kede ba ne be boro la ne anen tabiya kan do e eh, sondomo kara ko dore kan men ni sondomo la tenkon ala bala man anni me boro firti farti sama simple ɗom fama min tara fa sallu alayhi wa sallam fata ko ala yada yarda menna fatima alayhi timman Hmm. bukhari ya fannin muslim bukhari ko hadisa kemo woro tan so ne woro jangto muslim ya fa kemo wora ne fulan jangto hmm. sarbay la borte kande ɗoman ɗoman tama iya mentira yo sarmi iye ɗammen ni yo jo hadisa kimoro tawrani woron jan e ɗafon ko hafisa haddasan abubakar bun abi sheba qala haddasan yahya bun abi bukair qala haddasan zuhr bun muhammad qala ana abdullah bun muhammad bun aqil qala an sa'id bun musaib qala an abi sa'id al-khudri annahu sami'a rasul sallallahu yaqul kila qala adlukum fangital chodila alama fanga yukaffiru bihi al-khataya ala kam walla junbo kafara min yazidu bihi fil hasanat mal kafara kara kalo ko bala haka ya rasu ta ala kira bala yayi kala ko isbagulu da ka sajo furan dan dan makare saji muto la kon wato o kasoro khuda nan ka sin wato siyan yala masajir ka da jamu to wanda zari sa nan ka salbatun ba da sa na wurin yau قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم الحجر قال عن أبي الأهوس قال عن عبد الله قال قال من سره أبي من كندن أيلقى الله عليه بن سامة مسلمة مسلمة ما فليحافظ على ستان كراجة على حول صلاة من صلوات الله على خمس من صلوات الله ساتنك وليس كنت يا كنت يا لون حيث بلادو يناديك ودنك إكا ودن بهن بلالمين يكن صلوا ودن بلالمين ولن جامو من نسيان جامع بلاد اسمين سلوات لولو سلون ديجي فإن هناك رمين سلوات لولو كيك جامع سلوكون من سنان الهدى كان دول سنولم كان دا سلور ولن كان دول سلور وإن الله على سلاء أي سلا ولن لنبيك الله أن نبي مولا أي سلو ولا يسرى ولن داي سنان الهدى كان دول سلو a ولن كلا نمائن ولا أمر amurin kaltan siyola siyo da dala man son kaltala law anna kullakum na da na tulbe sallan mu muka sale fi baydi ala bongolo kala so kono dak taraktum dan nalbe toro kala sunnata nabi kala annabi mo la sunno la go wala taraktum nale toro ke sunnata nabi kala annabi mo la sunno la dalal tun dan nalbe filla la ko wala qarra aytuna an tul saibo la je o may da khallafa mo bi ka to mo bi ka koma to an ha jama salola illa munafiqun fa nafiqo londe ma lo mon nifaqi men fa ala nafiki alonda wala qadara aytu je wala nga mo jen kono yu hada ka kenken ka sanyi sanyi ye bayna rajuya mo fulatiyama do ya daba o do a daba do kora b'a do ba mara la buɗum ka tomre na ɓe sañi sañi la e b'a ɓa ɗuman ɗuma sambala fo jamode ya sindi ha tan fo yadokola ɗum ya ɗum ya londi fi safiran to ya londi walla ya sindi na ɓe seela ye y'a ye ñoore kora ka sañi sañinde aɓe ka jama salo tuji o mamin rajulu moto kiriyete taharu men ka salgio muɗa wanan ni da enin salgio e ta o fana mbaɗa juɗote kana da fo mbiɗa jamode ɓe salgio muɗa lawol ɗo eɓe bo kera sokono je bela so kono do kala mbira jamo do mbesa yana fura jamo do mona mole be jonko e fana ibada rabbona jonko la tela la yesere jomo de na ta ko la yesere jomo de fon la jio la ando mo kimi be ka da yon sa yon de jamo do ala be pompon nun jibi la badan dilale ay mu de la so kono fo fo ay men tele jamo dalal ba ne la so kono yesere jomo da fa attu fa ya mi da na ta kere kere lo ke ilal kara mi wala fa ya mi da ya tilin ila masi a tilin jamar misiro la fo yi salla na da salafihi misiro bila fudada e kan nemo ya ne salo wulin da ita bai tare ala bita ko e bita ala bilin sa da no kira jannin salo ka wulin da fa ma ya kutu yin jamar ta tala ta sin wutula hasi watan sin wutula illa fa rafa Allah ala su kota ta ndirke lahu yin jamar ta tala yin bi halaw sin wuto sababula daraja da ala safa ya ajiyar arjan ba sa fala wada sa ka wada arjana wa hatta ala sa burkarke anhu yin jamar ta tala ala kan biha alaw sin wutol sabula khati atan ala sa junubol burkawla hadisa muslim eh, muslim muslim hadisa kan wala tallo na jangin bolo haram karam sawat حدثنا محمد بن سير بن يزيد بن إبراهيم التستورين قال حدثنا الفرد بن موفق أبو الجهم قال حدثنا فضيل بن مزروق قال أن أتير أن أبي سيد الخدري قال قال رسول كلا بانك الأركو من خرج نمو بر من بيت على سوء كنم إلى الصلاة تعالى جامع الرسول فقال أقول اللهم إني أنت أسرك بيدانا جل الله جل الله أنا بس لكم عن دبي لما جنبا كلا أخر مورو هرمور فهرمور maga hormo madina hormo eh, jaman hormo ana sallara o sasoro ko manda ko kana fo a sasor be la mo janna ban hadisa keme woro tawro ne senjan sunano hafizul al hadiso ni ibn maj ako kila ko jamando salla ko man kharaja mu'min boda min bayda la bonko ila salla jamando sallo la fa qala allahumma inni as'aluka bi haqqi sa'ila danir la bi khurmola momo e ɗanirooje allah keetema mbe ɗanna be hormo o sasanede hon ɗaɓurata je ɗaɓurata je duwala be hormo wasar kan be da na be haqqin mamsayi nayin sinna ta hormora nayin jaman to ta hormola nayin jaman to ta hormo ya ran jan ala jaman to ta hormo ay hormatala kala yin mal bar ala foko bi haqqi sa'ilina do yin mal kila yol fana hormatala hormo mal hormo data yin nyimma hormo data na so ne na salo hormo kan na alfa hormo nan karamo bado ga dara in karamo hormo da dara mo ni mal hormo da dara o sa fi sabar <coughs> a to bi hakki ma mamsa inna ta mu hadan nan ta fayinni ka da de lam akoyo man fendi mbiɗa jamaɗo man fendi asara fan wara man fendindi de wala batara anin titara man fendindi de wala riya anin fayiti man din de wala sumata anin tobo man fendindi de wa harajirun te fendidi an mbiɗa jamoɗo ittiqa fonsin fantanka sukti kayde alala jusubonira kan fala wabtiqa anin ma alal kan fa oto fa oto tota hormo sabula asalo ti ala dani la antu eza ni sinta jamanto tala sintanka mina nar jahannama dimban tankala wa anti ala be da nan jamanto ta horomo kan an la si yan fanye zunubin junubo bela innahu kato ko la yakfiru zunuba fembe ka junubo kafare illa anta da ala alati ni yo kuma fa akbala la alabe nyatilin dakira alaihi malakan be waji nyatilin wala o alaba nyatilin netila aba nyatilin ze jamanto ala fla be ben don kan bai bita ka ala la bon wonoto en duwaran ɓake wastafa se duwa ñinen lahu o moyen ƴamanto tala men ñin duwaran karan saabu on alpha malake malaika wilta worola walla ɓete ɗandanna jama o to walla ɓeyete bonɗila kafo ɓaala ɓeyete koma de walla ɓetera duwa kele hadis hadis day daga o ndela ko modal hon o ɗoyde mantine ad hadise day fo min jamal fota jang ta man janda bay yan ada ya kuma fulay aman ke londo kan ora <coughs> kila hormo mba hormo fa hormo molo hormo a alka fa ala fa alkana tuje hmm, fofana wa hormo ana baba nyima walla ñaara hormo ana baba ñimma foɗo milandinno hormo ana baba nyima fodo milamba foɗo fodo so hormo ana baba fodo foɗo milamba hormo ana baba nyima fodan sumano hormo ana baba nyima wara ibrahima hormo ana baba nyima wara malamina hormo ana baba nyima wara sobia hormo ana baba nyima ala jaranka hormo ana baba nyima fore fore na fodol hormo fore sobia hormo ana baba nyima fore mamuru ka saraba pakao a hormo anen pakao be ma ne ma hormo da anen pakao na ala be fo fana kunda be hormo jo kunda hormo obirarel ببدعة وبدعة هابا ندلو ساسا بك دي هي العفو ذلك بأنه تبا ما أسقط له كره رضا الملف على الدين يكوى يعني الله عارف كومن ديار إلى تلبك الأكبر هذه سافرة دي بحق السائلين دعني الله لحرمه منك ما ما يدو أكدوا نماء بعدون جامون جامون تتعالى لحرمه هذا أسبق qur'an onen ko ano karannaɗe horoma ɗatala nakarawde nakarandillade horma da ɗatala ko keme worora taw worora nden kono ɗa hadis o ako حدثنا راسل بن سعد بن راسل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال عن رافع قال عن رافع عن سمي قال مولى بكر قال عن صالح قال an abi hurairata qala qala qala sosa kilañimmako almashauna tamana baalo tanin naala baalo tanin naala siyandila baalo ilal masai kara jamum to fi zulami dibo kono safo ta te tato nina to suɓa ta te ne na to ulay ka ñindiɓe kono tamala tanin naala lo alhawaduna ñulɓe kucum pakkanne fi rahmatla alala nemogol e punsan alala nemolo kono go hadisa en dawi حديث كمر والتانسي حافظ ابن ماجه حدثنا ابراهيم بن ابراهيم الحبلي قال حدثنا يحيى بن حارث الزيق كما ولا تنسيكم من حافظ البيت كما كان بحد ان بسنة كلام الله مسني الليل قال انا سني افجون من دول سني من دول عليه فن عليه من دول عليه فن عليه لكن هذا هو سنة دنجل الذين يدلون على تعدل وحج المتبع الشيطان كنت الواقع أنت نعمل نكمل فن نوع كده أول فكرة من أول تجنبا يسنة حديث ربا حديث كما كما ولا تنسى أنا كلام نالو كنا ألف على بيسيل ولا كنده كلام بالو ولا كده سلاكن ما مو كنده كلام نوع كده أول لو ينا ألف على لون يبالو نعمل في على لبي سنة ما باتوا ما يفيلندي أما يبلا يفيل أما يتسيران بلو يفنى أوسادي كما يدرسون نمو بألبون يعمل ala bele fa ala dino no molla nyame pour fana sondo mo be ala be ala fide fana ala lay e kandandile fota ko menen e ko menen ala ma wake e ka e menen ke ya me do sa te sondo mo fota da ban حدثت مرتين حافظك حدثنا إبراهيم بن محمد الحربي قال حدثنا يحيى بن حازم الشيرازي قال حدثنا زهير بن محمد التميمي قال عن أبي حازم أن قال عن سهل بن سعد سعدي قال قال سكر بن سعد ليبشر المشاء كونه tanin nala siyan na kwanta nyanna lalako fi fezula mena kadi boko safo nin subayilol masari kala jangol ɓe noren araɓe noro de lo dibo ali jaza min jinsila amali sito julo boɗa fona ba e lo dibole ɓe fale ne la norola nuruhum yes a bayna aidihum e ɓe imanu e ali kermol ñaɗa ñatinol ani karasandan ɓe ɓe koyla lampona ni ɓe la ke laake bilera kawro ko fewɗo aljana dibote je yama tamum norattima ima e, e norodata ɓe ɓeɗa kabro kon ɓen ko ko ɓiɗe joɗanta kabro kon kabro norata tamum on norotinda eh, he ɓawi ɓatira ɓanda sola jiilan <laughs> yawanke alkiyamalo nora timmaran hadis o sahi jamandotaɗa annasi o hadisa kewolo tan senin kilin حافظ ابن ibnu majata حدثنا haddasina majiza'atu بن سفيان بن asidi مولى ثابت البناني قال حدثنا سليمان بن داود السائغ قال عن ثابت البناني قال عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر المشاء يعني بسنة تعمل على سيوان لا تعني على في أن دلال في أن ترى كنت أن دنت لبان ولا في الظلم في الظلم men ka debotama ilal masay kada da bin nur a fo atuɓe noro sorola attamin nora timmara yamaga alkiyamala hadis oñin sahihu londo bunda tan nen lolun jam kida eh, eh, jamo ni jama salo bunda to kida eh, wala kira sunan ibn majah باب الابعد فالابعد من المسجد اعظم al albunda alloñaji de de hafideo ko ko aɗa men jan faɗa fal abada fo men jan faɗa jan faɗa o fona aɗa janka sudu janka sudu jande jan sudu yaɗa ɓa laaɗo sudare laaɗe janka sudu janka sudu jandi min hmm. jan faɗa do jan faɗa jan fati minen masiji min jan faɗa jamola a azamu aji walla labarajo wala bata ko hadisa kimoro tan senin fulan jan hafido ko haddasa abakar bun abi sheyba kala حدثنا وكان عن ابن أبي ذئب قال عن عبد الرحمن بن مهران قال عن عبد الرحمن بن سعد قال عن أبي هريرة قال قال قال كلا بنك الأكو الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجاكم من جان فلا جامل من جان فلا أعظم أجو الله بلا جو ولا حديثا صحيح حديثا كما هو تنسين سوا قال حدثنا أحمد بن عبد قال حدثنا عباد بن عباد المهبلي قال حدثنا آسم الأهول قال عن أبي عثمان النهدي قال عن أبي أبي بن كعب قال كان رجل مدرس من سمدلن سارولو بيتو هربون أقصى بيتو لمن جنفر بعد بالمدينة مدينة لربون جنفر بعد مدينة كولو كنو ha min na kodani jama jam fadata jaman siyade na kana kira la toktiwa be ka fo a ko assalatu sala kilen ka a ko ma rasulullah ka fanan kirañin ma fe ha ka ko wa jaatu lahu nde diminta henne de comme en mbala fo atade ala dimo tamo bata fa kol ɗum ka ya fulani kare fulani laun adana annaka ite istaraita ya sando ga himaran falola ya kika wa falosi tanka an rama da bankola kan dola wa yar foka falo falosi wulindi minar wakai furka takin takin wa ya kika si tanka fana hawa mala arda banko kurun bi shonin buntalon nisal nisan san kalin walla fa kala ka wallan kalta alala ma bunta man lafi anna baiti intalabun bi tun bi baiti muhammad sallallahu alaihi wasallam anin kila bun wata tanka murin yoy de tono bi ɓeyte mahamana no mahamana bon tanga tara tanka muro ñoye walla ɓe nanere ani o man ndiyande sa sallam kala ko fa amaltu bihi himlan alo waɗi kuyata ñi <coughs> alo ɗum tan na bakel famalta ɗon tana be ala o himlanduno amuɗo kiren mbolo kuma kuron ɓe ɓe mo kono ɗo diyala aga fonde hannu yentila ko daadina nen kila koɗaɓe tanka amoro ñoye yan kiraɓe jama o ɓaɗale ndemalla folon tuñi dula jamo ɗo natani na ɓaɗajo hata hande fo a tawi to ndara ɓaytana so kilañimma e bumo to ndara kilaka gaari fota aya fa zakatu zaka noma fola ho oh, kilañimma e fa da a ah, ho oh, kila kili fa sala o oh, kilañinen ka o fa zakara ho aya ah, faye misal zaka o do ka ko hannina bumo ɓeytala bumola bala o man de yimɓe men kono tede o ni fo annaha kaate ñaaƴa ko aytata jam faren jamolo sar kana dan yaru juwa kaate ɓe jekirin fi asara layin tanin na barajo a kala la la salo barajo tan fa qasa kira ñima ka innalaka yasoɗo ma ahtasabta yemin jiki yemin ñini yosoɗo misime ya fo hadisa kemero taworo ne saban jawto ko karam كما تمور تنسين النان جمر قال حدثنا أبو موسى أه، محمد بن مسنى قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد أن أنس قال أن أنس بن مالك قال أرادت بنو سلمة بنو سلمة ولا فرد أيضا حولوا يفعل من ديارهم إلى قدر أيضا حولوا يفعل من ديارهم إلى قدر قدر يفعل أيضا حولوا من ديارهم ila qurbil masjid kala sutiya jamo la amon dol fana fara jamo la ko ya men da wo jonko na ko da ma da la na ko da na sawni jaman dala fa kar hanna bisa kila nyin kon ayyura al masjid al madina madina kan da kense ya kila amalla fi madina kense ya la de eh amalla fi madina kense ya e, nin momo kon be ya be bolaya ka ke don nan ka bira dor kan da ke da ke فقال يا بني سلمة بني سلمة دولا ألا تتسبون آثاركم فألت ألا براجو كنت لبا ألا سنو براجو ألتو كنت فأقاموا بلا فولي يسامون باي وقال يا فو حديثة كما رتلوا نورا جاء حديث كما رويتان سنة لورنجان حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل قال عن سماك قال عن إكمل قال عن ابن عباس قال كان الله سمد الله سارك بعيدة منازل قرد أجن فبارا من المسيح جامع فعلا دي لفرا أي يقتربوا فر يكرن جامع فنزل آيو جيرا نكتب ما قدم وآثارهم هي منك أني من بارا أني لسنون ما بيتا من سفل الله سوري ياسين آية نفلان قال فسبتوا ina ada tunoɗo mela korɗa sonde kana jamandal hadis o fe min jamana jamana na wara nder sigara nder sigara nder sigara kan la ilaha illa anta Allahu akbar akoyo ko bunda ta woro jamulo jamumo bunɗa ɗo babu fadlu salati fi jama'atin jama'a salaf samante abunda hadisa kuma tan senu woro qala hadatha abubakar bin abi shaybah qala hadathana abu mu'awiyah an al-amash qala an abi salih qala an abi hurairah qala قال رسول الله كلا صلاة رجل مولا صلو في جماعة جماعة تزيد كلافا على صلاة على صلاة في بدل الأمور وصلاة على صلاة في سكة المرسل بدا وإشنا درجة من ورولر بخار من مسلم بخار حديثة كما أنتظر woro ni worola jang musin hadisa kemoro tan nannin konon don jang hadisa kemoro tan sene worola hafiza ben sambaka e woni maja sunano e en dolle ɓen ko ɓe koyani kalanin hadisa kalanin figa kalala yen masalatel en ɗe mbaɗata ko kemoro tan se حديث حافظك حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا ابن بن سعدي قال أنا بن شهاب قال عن سير بن مسلم قال أن أبي هريرة قال أن رسول الله قال كو فضل جمال جمال سمنت على صلاة أرقال دوكي وصلوك وعدا دماء خمس وعشرون جزءا ونلو بخاري أفو مسلم بخاري أفو حديثة كوانا تورون ورون جان مسلم أفو كمورا تنال من كنا دون جان حدثك مرة ثانية في حفظك حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاذ أن هلال بن ميمون قال أنا أتى بن يزيد قال أنا أبي سيد الخليل قال قال قال سوكي أبن غاكو صلاة الجمعة صلو babun da jama'a da sai an jasa fi jama'a ka sai jama'a kon sai man kira ko ako kira ko salatu rajul mola salo ta wala la fata de ala sira da la kan fi bada da masal da rabon kon khamsa wa isina daraja daraja mo no woro bukhari ya fo hadisa kema woro tan nan no woro jam hafiza ko ibnu majah hadisa kema woro tan senen kon don nyaada hadathana abdurrahman ibn umar rusta qala hadathana yahya ibn sa'id qala hadathana ubaidullah ibn umar qala anna fi an qala ibn umar qala qala qala sa kira bangra ko salatu radio mola salo fi jama'atin jama'a kon tafdo laf sada ala salatu radio mola salo wa da da ma be sabo sena da ya da ya mon worora bukhari ne musima bukhari ya fo hadisa kimo tan nan lolo to musima fa kimo wora tan lolo حدثنا كما ورا أن تنكون دنيا دم بأكان بن ما ابن ماجه كو حافظ حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا بكر على حنفي قال حدثنا يونس بن ابي اسحاق قال عن أبيه قال عن عبد الله بن ابي بشير قال an abihi qala an ubay ibn ka'b qala qala rasul kila الله ko salatu صلاه الرجل مولى الصلاه في جماعه جماعه tajir o ka fuda de ala salata jumora salo kan wahada hadama fi ya de fitta hallufi katu kooma anile jamaɗe ɓe kara jama salo ha alankoɗo e mona salo ɓalan kasida alankoɗo ye salo ane ko ta salo jama ko wor kawo maɗa ken aɗa jama salo ako hadisa kemoro tan kono to ne kilen jama to حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأمش قال عن أبي صالح قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله بنك أكف sala sala ka kola ando ke konkirin salo le ka jama salo tuje laqad hamamdo kila gonta hamada min ka bulan kono de an amranga yamaroke bisali sala e eh, alsali yaron wala be yila ko wadano ke kila nawe be na jangol ni salo sira Iman taala na rago kila salo sira hmm. nka anen bulo be mutara mbeta hajudo dal ta sal afukare mol salam fato kama e salawole nde summogola amra radio ngaya ngama oɗo yamari fayo salde awa salbi naasi molo fewo molo salen nde ndedda jamaro ndedda olon nde ndun ni moɗol ɓe tuwakoma summogola antale kantena tenten ɓere jale moɗolu fe mahum aydoo fe hosa mun pacamo hosa mu olen pacamode min hata ɓe lo pacamode mba talama e kadi mbata men ya sawde yire e ndol frem ɓe samaɓe jurmi janolal mbe jurmi janoon e jurmi ɗo fee ɗi mbawi ɗumala yeɓɓoto heta jurmi ɗo yeɓɓoto heta jurmi ɗo o min beɓulde kadi mbata waɗamo pacca mum e eh, liɓoɗaɗa kar kele ka ɗi mbata ka kumol ɓuru ɓuraɗa nowol ɓoɗa jeyto lena pacca mo fay jana yel yoɓɓo ako ni e pacca mota mi hata bello lo ne lo jaro ila qawmi akon hameta de nga fo modo ta mol sala nen te en dum pacama nen dindin sin kalma jaw nen dindin tarmo jino jano woro la mo de ni jiro mi dindin ta nga pacama do dinyi na dinyi na dinyi na dinyi aha ro sama ko ale jiro ne mi da bon jano non do bon mo nya mo len tan kalma de jano man kada ila kama ka taamo ka la sharon shar men ka salo ne fura jan sal fana la ci da be e be salo la kala la bon je o be o man da salo la je ke o e be bon bonga pa e, tabo de ngawla bon mutan ha ni ha bor ko la bon do fra kara sala be jama da tabo de ngadem ba do na la bon la mbar nga fini nga na fala fini wada de tabo de bela bon taro be mala le fe fa o hor kan kanga jana ka le kan budan la bon be jane ay fon fon da bon do be na la dem bala o khare ya fa ne musin bo kala hadisa kemoroton nan nan kuma musiya ho kemoroton don nan kelen wannan yaman da ta bale al diminna in kala fila kada mo da bono jani menum bi kada jamor hm ana ko nyon kun kula da baga odo baga nyon ko mo faro do farande ada non da lo men kila bi da fata mo anan mo tan ne bi da ba o lo fara man jama'a sa do wana ma ya atofa ko ka jama'a salo ko kole and baga tabale aka kula an حديثك مولا تنكن تنفلا قال حدثنا بك بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة قال عن أسم قال عن أبي رزين قال عن ابن أم مكتوم قال قلت النبي صلى الله عليه وسلم إن ده كبير دم كبار درير مفنكين دار ساسو الدار نكو داجم لجامون وليس لي أمان دفنكين دار قائد بلو سبلا de la yumuni men si tumbala misalol ɓe ñokan doron men si tumbala hen samba jamata fo hal fo tajiri iman sotore keɓan linte mi roksene iman cansi sotonte ban o finkindamen mbaɗa ko kono tafsiro hmm? kono kala ke aka haltas on ni da fo ni waɗano ka hayala salat hayala sala mune ka muyla ban e jafata e, e jamoɗo ñaña kolɗum gonnama han ka muyla kala ko ma ajilolaka roksa man cansi jeeɗo ya ta bala a chance maje ta yi daji amur sahi hadisa kin wuri tan kwanan nin saba hafiz ko ibnu maja qala haddathna abdul hamid ibn bayan al wasiti qala an bana husayn qala an shubada qala an adib ibn sabir qala an sa'ir ibn da qala an ibn abbas qala an nawsan qala man sama da mun mai sa da no mai ya ati haman te dan ko fala salatu lahu salta illa min uzfu lan ka tawa ɗo manda jamol tana balal حديث صحيح كما ورد عن كرنتن قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام قال الدستوائي الدستوائي قال أي يحيى بن أبي كثير قال عن الحكم بن ميناء قال أخبرني ابن عباس قال وابن عمر أنهما سمعنا مثلا يقول على أواده كوين مر كلا بين فوق بجامع كان من بروتو أبي من بروتو على دكو كان دكو بابو جامع من برو أكو لا ينتهين walla be fuñanade eɓe fatala alfata ala to aqwamu moolu ɓe fotala e ɓe fuñala aw waɗi hila tura aljama ata jama sali baliya e ɓe fuñala walla le kata jama to ibi ka sonta ala jama salola atude aw mba la ihtimanna la ala kanta tikiroje notoro sukiro ala kulum ala kande sondumol suki ay sondumol tiki a noto summo kura ne ala ke sondumol le kunun ne sinake minal ghafila mo fuurin ba o ghafal sinake mo bila feeɗote mo yuusile sirote aɗa ima muslim ala hadisa keme se taw wolone lolu jam hadisa kemoro tan kono ɗon elu jana ɓe lonɗora k'an ɓe sunna karan la ɓe sunni allah ɓe sunna karan la de mawluma ñolo kam fadañoke jiruɗo ñolo ñonen iman fikki a lonna lon eko jahilole iman sunna na lon eko fana filtal alan an sabar nga karang an yusu de <clears throat> hadathana usman <clears throat> bon ismail al khuzali qal hadd masqi qal hadathana ulaid bon muslim qal ana bon abi zib qal an bur an zubur zubur qan qal bon amr ad damar qal ana usama bin zaid qal qal sa kila banga ko la yantahi an rajal wala mal bi funal an taraka al jamal ka jamal aw wala la ahra qanna bu tah wala ngal bon lo jan hadithana de sahih ɗum moleda salola jama salola anduye koma kola mballe lakulna to jama sal balya hadisa e londo bunda tanni se baabun salatul estawal fajje fi jamaati a eh, salwati lolo bele foko abna abla la kolo malu fana kono min jama'a to ko la ba sal dol be jol o ma be jama do ko la dol suban safo safo suba hadisa kan wala tan kono dan no قال حدثنا أبو الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثني عيسى بن طلحة قال حدثنا عيسى قالت قال سيكلا بن يعقوب لو يعلم الناس ما نمولي فعلهم في صلاة عيسى من بساف وصلاة وصلاة الفجر من سبع صلاته لا تهم ولا بداو الفلوك ولا النبي ولو حبوا هني تلنكاتو ولو حبوا هني بجلو الدا هني بهم ما كتلنك إبتال إذا سنة سبع نسافه ilka wasale la bundu kon hadisa kemoro tan kono tan ni woro la hadasna abaka ibn abi shayba qala an bana abu mu'awid an al-amsi qala an abi salim qala an abi hurairah qala qala qala sakira ma ko sala sala in asqala sala de sala be kulli arin ba de alal munafiqun nafiqu lu kan sala ba salatu isha safo sala wa salatu fajr fajr sala ndum wala wa'lamuna ma ne shon long fihi ma men ɓe salfulo to latawhuma wallahi ɓe salfulo salfulo wallinnalde safo nen subahalaw habo hanne ɓe tirin kala bukhari no musidmeñi hadise o naata bukhari afo hadisa a kemoro tanni lolu jam musidme afo kemoro tallunin kilin jamɗo e hafize o ko ibnu maja hadise a kemoro tankono ɗonin fe karam حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا اسماعيل بن اياس قال ان عمر بن غزيه قال عن أنس بن مالك قال عن أمر بن الخطاب قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كلاكم من سلم ومن سلم في مسجد مصر في مسجد جماعة جماعة مصر wallo fi masi misiro da jama'a da jama'a sar misiro arba ina da yadda tiltan nan la ta foto rake da arkan mai da al'ula arkan fura min sa da sa safo sarwar kataballahu ala su da na ba control fana ɓe saɓaɗi nogo usasa alfao fanala maya ka tiltan nane comme tan kalwa tiltan nane ko eh, tiltan nane mo kulete hasanan qawlihi la min